miya da alkhairi da Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma Adalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda marubuta ko masu wallafa ababe a kafin yanar gizo wato bloggers ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum musamman ma ganin yadda masu ruwa da tsaki a najeriya ke shirin gudanar da wani gagarumin taron wayar da kai a watan oktoba don fitar da dabarun magance matsalar yada labaran karya batanci da makamantansu da zammar tsabtace kafofin yanar gizo inda aka fi yada labaran kanzan kuregi da a wasu lokuta ke jawo yamutsi a cikin ƙasa wasu ma ke rasa rayukansu ko su shiga wani yanayi masu ruwa da tsaki a fannin yada labarai dai sun ce ba za a sami sauki wajen magance barazanar yada labaran karya batanci da danginsu ba idan ba a shirya tarukan karawa marubuta da mawallafa a yanar gizo sani a game da illolin da ke tattare da wannan ɗabi'ar lamarin da ya sa muka tuntuɓi mawallafin shafin hausa fulani muhammad awal ma'azu akan yadda ya fara na shi shafin da saura wasu muhimman batutuwa akan wallafa ababe a yanar gizo Ito eh ba wani abu bane ya jawo hankali na shiga wannan aiki na blogging shine ko da na duba na gani babu wani abin da yake representing dan arewa ko za ka yi ta gani yawanci na yan kudu kudu nan ne ba dai wani abu da za ka ce eh wannan da na arewa ne so shine ma ya jawo hankali na ce to me yasa ba zan zo in bude wani abu mai suna Hausa Fulani tunda dai Hausa Fulani nan dai haɗe suke mu dinga promoting din culture din mu da wasu abubuwan mu da mutane ba su sani ba a hankali a hankali kuma alhamdulillah mun dan samu karbuwa saboda duk abin da mutum yake ake yanzu za ga an gan shi daga kasashen turan nan amerika ko ina na da mabiya to muhammad ganin yadda kake wallafa abubuwa a shafukanka na intanet ta yaya kake samun labaranka to ni dai zan ce ina da masu turo min rahoto kusan kowane state haka a arewacin najeriya duk in ana wani abu haka dai important abu wani news haka a ga an turo mu ingantacciya ma wasu sa'in ma muka riga manya-manyan media ma samu information akan abubuwan da suke faruwa so mutane mutane suna ganin ire-iren mu kamar idan gari ke so har lagos ma kana da mabiya wani abu na faruwa a unguwansu the next thing kawai ga sun tura ma abu sai ka tambaye su wasu tambayoyi da za ka gane cewa wannan news din ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne sannan kuma akwai wasu news da za ka kai ba za ka so ka fara wallafa shi ba saboda zai iya jawo ma wani abu ko zai jawo tashin hankali ma mutane suka jira ga irin su manya-manyan sun wallafa kafin ka samu ka wallafa ba ka ba za ka iya jama kanka wani matsala ko kuma dai ka sa mutane ma hankalin su tashi ana da hanyoyi da muke samun information kala-kala wasu din ba a gaya saboda wannan shine selling point din naka to ta yaya kake sanin sahihancin labarai ko fayafayen bidiyoyi da ake tura maka ta intanet eto eh ni nakan duba yanayin da labarin ya zo daga wajen waye zo nakan dan jira an ga manya-manyan gidajen labarai sun wallafa kafin in sa nawa amma in na tabbatar da ingancin labaran ni nakan riga kowa sawa in na tabbatar tabbatar da cewa eh haka abu yake ba jabu bane and then kuma in akwai labarin da na sa ko maybe ba ingantacce bane ina sawa ma wani zaka ga ya condemn din shi zai ce ai wannan ba haka bane to in naga comment daya biyu ya haka zuwa uku sai to wannan gaskiya ne ba haka yake wani in janye and then gaskiya ina kashe kuɗi akan data dan gaskiya gaba ɗaya rayuwa na ma online ne ko ina can ina bincike ne ke faruwa a can update ko ta ina zaka ta duba irin latest news me yake faruwa a wancan country fee din all the time so gaskiya ba zan iya kiyastawa nawa wani kashe akan data ba kuma har yanzu ma ina kashewa kullum ni na kan gaya mutane cewa abin da nake yi ba wai kuɗi nake samu ina yi ne dan ina da ra'ayi ina son in yi abu kuma ina so a ce wannan content din nawa ne ba na wani ba so sacrifice ne da mutum yake yi sababbin abubuwa suna fitowa kuma dole kai ma ka zama relevant wannan abin ba ka wace ga an baka a baya ina kuma maganar shirya tarukan wayar da kan mawallafa a yanar gizo shin kana ganin zai yi tasiri wajen magance matsalar matsalar yada labaran karya? Eto eh zai yi ba zai yi ba. Dalilin da ya sa na ci haka shine muna son ire-iren hakan saboda a dinga wayar da mutane kai saboda yada labaran da ba su da inganci bai da kyau yana jawo abubuwa da yawa wasu za ta ga suna rasa rayukansu saboda news ɗin da kai ka wallafa ana da yin asara abubuwa da yawa yana faruwa. So kamata ya yi a ce dama ana yin ire-iren wannan taron ana wayar mutane kai saboda san cewa akwai implication in kai abin nan kaza. So za ta ga yanzu mutane da yawa ba su ma san me ma blogging din ba kawai dai za ta ga mutum ya samu waya ne yana da data hankalin shi a kwance yana wani waje kawai sai je haɗa wani labarin ba haka ba kawai je wallafa wani na can shi kuma hankalin shi zai tashi saboda wannan labarin har ya je shiga wani hali so gaskiya irin wannan taron ya kamata a dinga yin shi saboda ni a tunanin za a samu sauki in dai har ire-iren masu wallafa irin wannan labaran suna ganin ana yin ire-iren wannan taron. Madalla menene burinka akan wannan aiki da ka sanya a gaba kuma wani shawara za ka ba wa mawallafa irin ka a daidai wannan lokaci eto eh ni dai buri na nan da zuwa shekara goma kare ina so in ga ina da gidan rediyo da gidan tv ina da za a ce a arewa dai wannan hausa fulani gidan tv ne da yake filin ɗin arewa yake filin din najeriya da ingantaccen labarai sannan kuma shawara na zan ba wa masu wallafa labaran kanzo shine abin da suke ba abu ne mai kyau saboda yana sa mutane suna rasa rayukansu suna shiga wani hali so ya za ka ji a ce wai ka yi wani abin da ya yi lidin din wani ya rasa ran shi kawai dai Allah dai ya sa masu shiruwa ne su shiru kuma su san cewa dai da abin da suke yi Allah na ganin su akwai ranar da za a zo a tambaye ka me yasa ka yaka kuma dole ka bada amsa haka yanzu alƙalman kididdiga dai sun yi nuni da cewa kamar yadda yake a kasashe da yawa a duniya Najeriya ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka na fama da matsalar yada labaran ƙarya ɓatanci da dangin su kuma ƙwararru a fannin yada labarai da sadarwa sun ce dole ne gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye su fito da sabbin dabaru wajen rage ko kawo ƙarshen matsalar yada labaran kanzon kurege a ƙasar. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrahman mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Kewar kayan bata nan ba sake ba me yasa alkur'ani ba ki